ce mu mun riga mun fahimta kuma babu abin da yana ba za mu bayyana ba me muke jira da ba za mu faɗa ba me muke tsoro ba za mu faɗa ba muna tsoron rugurguza masallaci ne ko muna tsoron kamu ko muna tsoron mene me muke tsoro in kamu ne ba so ɗaya ba ni so huɗa na kama ni akan wannan da'awan kuma ba na tsoron a sake kama ni daga ƙashi wannan takun saƙa ta ƙi ta ƙare ma'ana wannan al'amari dai har yanzu ya ƙi cinyewa takun saƙa ko a ce dabin da ke ta faruwa tsakanin salafawa da kuma 'yan ɗariƙa a cikin jihar bauchi ko kuma a ce tsakanin salafawan da kuma gwamnatin jihar bauchi kamar yadda rahotanni ke nunawa. kowa ya ga ya san wane ne dr idris abdulaziz dutsen tanshi wanda ya kasance basalafe jajirtacce wanda a kullum yake ta da'awa a mazhabarsa ta salaf wanda a dalilin irin da'awar da yake ya sa 'yan dariƙa suke ganin lallai da'awarsa ta saba ma shari'a tun daga lokacin da dai wannan malami tun talitali ma'ana tun can da wannan takun saƙa da ke faruwa tsakaninsa da 'yan dariƙa ba yanzu aka fara ba amma a halin da ake ciki yanzu yanzu wannan al'amari ya fi ɗaukar zafi duba da malamin har gidan yari sai da ya zauna a cikin satin da ya ƙare sakamakon an kama sa al'amarin dai har yanzu bai ƙare ba ana ta tunanin lamari ya wuce sai kuma ga wani al'amarin ya sake tasowa wanda ɗaya daga cikin ɗaliban malamin ya feɗa biri a wutsiyarsa a dangane da halin da suke ciki da kuma sun san abin da ke faruwa ma'ana a inda wannan al'amari yake da inda ake samun matsala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 haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. Lalle mun fahimta gwamnati tana son ta ci mutuncin malaminmu ne. A ƙarara tana son ta yi aiki ne ta ci mutuncin malam yanzu kan ya fito. Kun san me yasa na gaya muku haka? Barin gaya muku. Ga hujjoji ku yi aiki da shi a hankalinku. na farko an tura masa da sammaci an yi kira na farko su 'yan dariƙa sun yi kira wannan fanna san son tabbata maka ka sani cewa mu fa mu mun riga mun fahimta cewa lallai lallai wannan gwamnati gwamnatin dariƙa ce mu mun riga mun fahimta kuma babu abin da yana ba za mu bayyana ba me muke jira da ba za mu faɗa ba me muke tsoro ba za mu faɗa ba muna tsoron rugurguza masallaci ne ko muna tsoron kamu ko muna tsoron mene me muke tsoro in kamu ne ba so ɗaya ba ni so huɗa na kama ni akan wannan da'awan kuma ba na tsoron a sake kama ni in dai zan faɗi gaskiya na yaya da a Dan ɗan bida ya bayyana sa ya zauna lafiya ni in bayyana nawa in gagara zama lafiya wa waye sai hanan wannan babu karar mu riga mun san wayanda suke fadan hujja na anan wannan a wadannan wajen shine mun yi so sun yi kira a kama malam a kama malam shari'a commission tana karkashin gwamnati ta ji kiran ta musu abin da suke so har ta kira mitin mitin na ɗaya eh, mitin na biyu duk akan malam Idris yake nan hujja na farko hujja na biyu shari'a commission baitin nata jami'an tsaro an yi kira wayancan yan dariƙa sun yi kira sun yi kira an ji har an rubuta an tura an kira malam gwamnati ta ji kiransu Muya aka yi muka yi kira muka yi kira a kama nasiru ado ya zagi manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah ya kaskantar da manzon Allah ga murya ga bidiyo gashi nan kuma har ya fito ya yi ikirari ya tabbatar da ya haka mu me yasa ba ɗauki matakin ba hujja na gaba nasiru ado kafin nan an jima da kai wasan macin su wajen jami'an tsaro kansu neme su ba su neme su ba sai da muka bi sai da muka bi sannan daga baya tukunna kafin aka ji kiran yan uwa aka gayyato su da aka gayyato su cikin jin daɗi cikin nutsuwa sun san me zai faru suka kamo hanya kuma suka zo suka zauna tare da dan uwansu kuma a ranar da aka yi wannan abun ko zama bai yi ba aka tafi da shi ya tafi ya koma gida ya kuma dawo suka bude suka yi live program suka ci gaba da tabbatar da abin da suke so shi kuma malam daga zuwansa lokacin da aka tura daga zuwansa ba su yi wani abu ba illa sa shi rubuta statement daga nan suka ki sake shi kuma daga nan ana jin labari can wacan wa'ancan kusoshin 'yan siyasa din ana jin suna waya ana faɗa cewa suna waya a yau malam idris zai raina kansa a yau sai ya je kaza sai ya je kaza abinda duk ake faɗa rumors din sai da suka yi suka ɗauke shi suka kai shi kotu ana kai shi kotu daga kotu aka je aka yanke masa hukunci cewa zai je gidan yari gobe da zo a yi ruling case mun zata da gaske da a yi ruling case a bada belinsa ba a yi belinsa wajen 'yan sanda ba ba a yi belin ɗinsa a kotu ba suka zo suka saka belin da ba wanda ya isa ya cika wannan beli din to fa wannan dai shine kaɗan daga cikin al'amuran abubuwan da ke faruwa wanda ɗaya daga cikin ɗaliban sheikh idris abdulaziz dutsen tanshi ya faɗa a dangane da halin da malamin nasu yake ciki dangane da kuma al'amuran da ke faruwa. wannan dai al'amari na wannan takun saka tsakanin daga idris abdulaziz dutsen tanshi da yan dariƙa amma da gwamnatin jihar ta bauchi al'amari ne wanda a yanzu shine akan gabar da malamai ke ta kace na ce a kansa Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ya kasance fitaccen malami, kowa ya san haka sannan malami ne wanda ya kasance mai arziki wanda yake da makaranta da asibiti har da masallaci nasa na kankin kansa sannan malami ne wanda ya kasance basalafe wanda yake yin da'awa wadda waɗansu waɗanda ba ɓangare na salaf ba suke ganin lallai wannan da'awa ta saba ma tsari na addini wanda har 'yan uwan malamin waɗanda za a iya cewa 'yan izala su ma sukan koka akan wata fatawa akan sam bata dace ba kamar fatawar da ya ta ɗan tsakanin nan wadda ake magana akan ba a neman taimako ba muna so mu dawo da abin da ya wuce ba ne a abin da muke so dai mizanci a nan shine kamar yadda manyan masana ko kuma a ce dattijan malamai waɗanda suka jima suna da awa suke faɗa na kowane ɓangare na kuma kowane tsagen aƙida a kan malamai dole fa ku san da cewa nauyi ne wanda ya rataya a kanku haɗa kan al'umma al'umma su kasance kansa a haɗe nauyi ne wanda ya rataya Akan malamai wannan sa'insa da takun saƙa wadda ke faruwa sakamakon bambancin fahimta ba shi ba ne abin da ya kamata a ce a ci gaba da gina al'amari a kai idan ya kasance irin wannan ya taso abu ne wanda irin haka ba yanzu ya fara tasowa ba a ce wancan malamin ya fahimci kaza ko dan wancan aƙida ya fahimci kaza wancan bai fahimta ba inda ake jan hankalin malamai za ku iya kala al'amarin da ya wuce baya shine ka je ka samu malami kwata kwa da kai sai shi ba kyamara ba mai ɗaukar sawun ku zauna ka faɗi wani abin da kake so ka ƙara mai haske a kai shi kuma ya faɗi hujjoji ya kare kansa in ka je don ka ƙara mai haske ya kasance ya ka hujja ka haƙuri ka saduda sannan ka bi abin da yake bi in dai hanya ce wadda za ta sada da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ya kasance an fifita al'amarin aƙida al'amari ko kuskure ne a ce a kansa za a tai saboda kai haka shiga aƙida ka gani ka kuma fahimta kana malami ba za ka tsaya ƙara mutane haske ka waya musu da kai ba sai ya kasance za ka dora daga inda waɗancan malaman na baya suka tsaya to lallai wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ya kasance a kullum a rika hangen abin da ya dace a kan cewa aƙida ƙida ƙida a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace addinin musulunci addini ne na gaskiya haka zalika addini ne wanda ya tara makiya masu tarin yawa waɗanda a kullum a kowace rana mafi girma abin da suke so shine su ga saraunata wannan addini haɗin kan da ke tsakanin musulmai ya ci gaba da watsewa ma'ana ya kasance babu haɗin kai abin da kai ci sai ga shi ba makiyan ma suka zo suka yaƙi musulman ba su da kansu sun koma yaƙar kansu sakamakon ka ce na ce da abubuwan da ke faruwa bambancin aƙida ya isa ka kira wani da kafiri lallai wannan al'amari ba zai taɓa haifar da ɗa mai ido ba muddin ya kasance an ci gaba tafiya a kansa shine faɗar magabata ta bangare na ɗalibai da dama su ma suna kokawa akan ba sa jin daɗin wannan lamari sannan kuma wannan lamari yakan haifar da gaba da tsanar juna sosan gaske wanda za ka ga ɗaliban wancan sun tsanna wancan sakamakon yi magana akan malaminsu inda za ka ga abin takaici wasu malaman har da zagi haɗawa suke da abubuwa dai wanda bai dace ba wanda in ka ji wani al'amarin sai jikinka ya sanyi sai ka ga lalle wannan ba tarba ba ce ingantatta sannan kuma ba haka manzon Allah ya ce ai ba kamar wani al'amari wanda ya wuce a ɗan tsakanin nan na wani malami wanda ya fito ya samu dattijiyar malami da Dairu Usman Bauchi inda wancan malamin ya ci gaba da tika mai zagi zagi kala-kala na cin mutunci wanda wannan ba ƙaramin kuskure ba ne haka zalika ko da a ce shek Dairu Usman Bauchi ba musulmi ba ne bai kamata ka yi mai haka ba duba da tsufarsa wannan ita ce tarbiyya ta addini Allah subhanahu wata'ala ya ƙara shiryar da mu